Reshen matasa na kungiyar Kiristocin Najeriya kan bangaren jihohin Arewa sun ce an tafka magudi a zaben shugaban kungiyar da aka yi, al'amarin da suka ce ba za ta sabu ba. Mr. Ezra Yaro da ke zaman shugaban matasan Kiristocin jihar Nasarawa shine mai magana da yawon matasan. Mana rashin mutunci an nuna mana cewa yanzu kuma abun ba ma abun addini muke ba. Zaben da muka aka yi na kan mu a matsayin mu yan arewa ba mu san da ita ba. Dalili kuma mun da delegate namu an san cewa lalle dan arewa zai ci wannan kuriya suka je suka zazzabi mutane za ka ga mutum sunansa emeka zai ce wai yana representing gombe ta yaya haka zai faru an ibi ma kudin kudi an ba ma mutane shi sa muka fita ranar blog na ekwa ta fita blog na katilka sun fita mun ci ba amma in ka ce an ɗaya kudin kudi an ba mutane wannan kamar zargi ne a ya wuce wai muna da tabbaci an krista ce maka gaskiya to ina kiya maka gaskiyan na har ga Allah an ba da kuɗi domin me an ba mu delegate zaɓuwa ne mun zaɓi wannan delegate mu a cikin wata ba mu sani sai a ci ba sunan ka ciki to kaga wannan amma na rashin adalci matasan kazalika sun baiwa su feta jar ne yan sandan Najeriya wa'adin makonni biyu da ya rufe sakatariyar kungiyar ko kuma su mai ta inspector general ne yan sanda ya fito da gaggawa a cikin gaggawa ya kulle ofishin ka gaskiya mun bashi daga nan zuwa sati biyu nan da sati biyu idan ba a rufe wannan ofishin ba to Abuja ba inda za ka saka ba hedkwatar kungiyar kiristocin Najeriya ta ce korafin na matasan babu wani hujja. Reverend Dr. Musa Asake shine sakataren kungiyar kiristocin Najeriya. Don haka yin suna tashi yin abu su yi gaskiya mana, muna yi domin Allah ne. Bai kamata a this time wani yana kariya ya kuma san kariya ne yana fadi amma ya tashi yana fadi kamar da gaske yake. Ina da li na delegates da kowane da block suka aika mana kuma duk waɗanda suka aika sun zo sun yi taron ban san abin da suna kokarin fadi ba. To amma ranka da ya yi zargin cewar an yi amfani amfani da kuɗi wurin da toshar baki a wakilai me gaskiya wannan magana? Ni ba gaskiya a cikin wannan maganan wane ne ya da kuɗin kuma domin menene kai a duniyan nan. Blog ɗaya da aka samu damuwa an yi ta basu zarafi aka zo aka yi emergency net meeting aka basu two weeks har yanzu after two weeks ba su daidaita ba ana so a yi yaya. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.